kamar yadda muka alkawanta cewa yau insha Allah za mu haɗu da babban malami dokta shugaban jagoran wannan makaranta zai zo ya gabatar muna muhadara akan maudu'i wanda shi ya zaɓe shi wanda mu saninsa bai kawo gare mu ba amma dai mun san duk maudu'in da zai zaɓin muna to wanda zai zama maudu'i ne wanda ya dace da wannan yanayi da muke ciki insha Allah dokta zai gabatar muna da abin da ya zo muna da shi da haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya masa jagora dokta fadda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مودثاتها وكل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات watawasau bil haqqi watawasau bis sabr uwaye mata shugabannin al'umma yana muku gaisuwar musulunci gaisuwar mu a cikin aljanna in Allah ya so assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun yi magana da shugaban makaranta jiya cewa ya kamata a yi zaman nasiha a yau amma kamar yadda faɗa muku bai haddada mawdu'i ba kuma ni kaina ban haddada shi da sauri ba har zuwa yau da safe inda na so in neme shi in ji me yake so a yi faɗakarwa ko da siya a kai da wannan ta ta'azzara sai na yanke shawara in fassara muku wannan sura wadda kuka ji na karanta a yanzu suratul asr kasancewar na yi hudubar juma'a guda biyu ina mai nuni da muhimmancin wannan sura da abin da ya kamata a sani a cikinta da zumar cewa shekaran jiyaran juma'a zan kammala ta uku sai bisa uzurin tafiya da jinkirin jirgi Allah ya sa na iso an riga an gama sallar juma'a to sai daga barin dunkule waɗannan darussan gaba ɗaya in faɗakar da ku gare su la'alla kun fi da yawan waɗanda suke halarta masallacin a cancanta da fahimtar abin da Allah ya ce da karuwa da abin da ke ciki da buƙatar amfani da shi kuma da man dai Allah ta ta'ala ce wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin masu imani koyaushe faɗakarwa tana amfanin su wannan sura suratul asr tana cikin surorin da Allah ya saukar da su tun ana birnin makka kafin zuwa madina ta sauka bayan suratul inshirah alam nashrah laka sadrak Allah tabaraka wa ta'ala a cikinta ya takaita muhimman abubuwan da rayuwa take bukata shi yasa sahabbai suke karanta ma junansu ita idan suka haɗu suna tunatar da su darussan da ke cikinta kuma shi yasa imamu shafi'i rahimahullah yake ta ta ishi mutane inda sun tsaya kanta ga ta kuma abin ban mamaki duk cikin alkur'ani tana cikin surori biyu da suka fi kowace karancin ayoyi akwai sura mai sama da ayoyi 180 suratul baqara kenan akwai mi'in wanda sun wuce ayoyi 100 akwai mufassal waɗanda tsakanin 60 70 80 akwai qisar waɗanda za ka iske mai aya tara mai aya goma sha shida mai aya sha biyu da sauransu amma ita wannan sura ka ce kam aya uku ce suratul asr da suratul kautar su ma duk aya uku ne kuma suna cikin surorin da Allah tabaraka ta laye kalubale da su ga larabawa cewa kun ce annabi ƙarya yake yi ba Allah ya aiko shi ba kun ce shi ya ƙaga alƙur'anin nan to ku zo da alƙur'ani irin nasa aya dubu shida da ɗari shida da ɗoriya ba su iyawa aka ce to fa'atu bi ashirin suwarin bisle ku zo da sura goma ku kawo bakara da ali imran da nasa'i da ma'ida da an'am da a'raf da amfal da tauba da yunus da hud goma kenan ba za ka iya ba kana ta tafa'atu bi suratin min mithlihi ku zo da sura guda ko da irin na ina kalkausar ko wal asr innal insana lafi khusr kuma duk da irin fasahar su da basira su ba za su iya ba saboda me ba zai yi a matsayin ka na taliki ka gogayya da maganar Allah mahalicci ba wannan sura kamar yadda muka ji aya uku ce gaba ta farko kalma guda ce gaba ta biyu kalma uku ce ta hudun ita ce ta kunshi kalmomi da dama Allah tabaraka ta'ala ce wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr na rantse da zamani ko na rantse da lokaci ko na rantse da yammaci lallai ɗan adam yana cikin taɓewa sai fa waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka nagari sannan kuma suka yi wasici ma juna da rikon gaskiya suka yi wasici ma juna da yin hakuri da haka za mu kasa darasin wannan sura kamar haka da farko wannan rantsuwa da Allah ya yi me ma'anarta mai muhimmancinta na biyu maganar taɓewa da Allah magana me ake nufi da taɓewa menene hasara wani irin nau'o'in hasara ke akwai ya za a mutum ya fada cikin hasara to kuma yadda za a kubuta daga cikin hasara shi ne abinda Allah ta'ala ce illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri shi ma wannan zamu samu darussa guda hudu na abubuwan da su ne Allah ce in ka rike su baka cikin hasara Allah kai mu da muwafaka Allah ka raba mu da hasara da taɗewa, Allah ka samu cikin masu riba da rabautuwa da samun aljanna ranar alkiyama ita wannan rantsuwa da ke cikin wannan sura wal asri maganganun malamai duka suna kewaya ne akan lokaci saboda a gwada maka muhimmancinsa kuma lokacin iri-iri Allah ta'ala ya ta rantsuwa da lokuta daban-daban kun ga misali Allah ya ce wallaili idza yarsha ko wan nahari idza tajalla kun ga ya rantsuwa da dare ya rantsuwa da rana wadduha ya rantsuwa da hantsi wallaili idza fajar ya take rantsuwa da dare wal fajri ya yi rantsuwa da lokacin safiya wala yalin ashiri ya yi rantsuwa da yinai guda goma na zulhijja wanda za mu shiga cikin sunan da yan kwanuka kaɗan to kenan Allah ta'ala ya rantsuwa da lokuta wa shamsi wa duhaha wal Iza idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza Yashaha, was sama'i wa ma banaha والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها التي قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها abin da Allah ya rantsuwa kake to Allah ta'ala yana rantsuwa da lokuta don ya gwada mana muhimmancinsu lokacinka shine jarinka kuna jin mutane na cewa lokaci na tafiya lokaci bai zuwa ko ina yana nan kai dai ke tafiya yana nan yadda aka yi azahar jiya haka za a yi yau haka za a yi gobe haka za a yi jibi haka za a yi shekara mai zuwa shekara ɗari masu zuwa ma haka za a yi amma kai ba lalle kana nan ba saboda haka lokaci yana nan bai zuwa kuna ma kai kake tafiya ina za kana wurin kabarin ka za kana kuma kowa zai cin makabarinsa a lokacin da Allah ya iyakace masa sannan baka taɓa wuce lokacin ka sadda wani ya mutu sannan ake haifowa wani haka ne ko ba haka ba shekara saba'in da suka wuce dukkan munan wasu mu iyayensu ma babu su ba ma mu ba wasu shekara saba'in masu zuwa duk wanda annan babu shi da izinin Allah sai kila kaɗan da wuya har waɗannan yan jararren duk galibinsu kafin shekara saba'in ko sun tafi ko saura kaɗan su tafi amma ga lokacin babu mutane akwai su sun ma ƙara ƙaruwa so da lokaci na nan shi bai zuwa ko ina amma zai zo ƙarshe shi ma sadda za a yi tashin kiyama amma kai iyakan lokacin da an ka baka shi ne abin da Allah ya ɗibar maka don haka ake so ka yi kiyasi ka yi lissafin lokacin da Allah ya baka ka amfana da shi kolin abin da za a baka na rayuwa yana da wahala ya wuce shekara talatin ko ashirin da biyar ina nufin masu amfani Tunda ya kaddara an baka shekaru saba'in duniya a ce an rubuta miki shekara saba'in yanzu kina yar ishirin da biyar sauranki arba'in da biyar duk in kika haɗa su nawa adda amfani a cikinsu aƙalla sai kin cire goma na ƙurciya to wai ta hima goma da sha ɗaya ke hankali hadda karatun da aka yi makaranta ke fara ganewa ibada ke fara yi ke fara yin azumi kenan suna amfani ko to waɗannan sittin da sun ka rage cikin saba'in ka samin su biyu don rabe duk kina bacci bakin su ta nawa ko ba haka bane mu ne farki mu ne kwana muna kamanci ba haka bane za ka shekara 60 talatin ɗaya mun kai farki a cikin talatin ɗin nan akwai ranakun rashin lafiya akwai ranakun bakin ciki da damuwa akwai ranakun da shaidan ya ja dan adam ya hana shi yin aikin da ya kamata haka ne ko ba haka ba shi in kika kwatanta rayuwar kika kwatanta ibada a cikinta sai kin dan ji tsoro tunda yanzu a ce ka shekara saba'in duniya ibada kai yanka tattara ta kai isku bata kai shekara bakwai ba yanzu duk tsawon wuni muna da awa ashirin da hudu sallar asuba minti nawa muke yi azhar minti nawa muke yi la'asar magriba isha'i hada har da nafilfili duk in kika tattara sai kika ba kai awa biyu ba cikin awa ashirin da hudu ashe kowace shekara ashirin da hudu ƙarshe sallar shekara guda ne kawai kike a shekara ashirin da hudu to shi yasa Allah ta'ala ke nurar da mu muhimmancin lokaci na taɓa karanta da daɗewa a wata journal wani bature yana lissafin rayuwarsa abin gwanin ban sha'awa sai na zo na gaya za mu ɗabbaka shi mu a matsayin mu na musulmi yake tun da safe ya dai lissafa dai shekaru rayuwarsa sai lissafa awoyin da yake na bacci sai calculator ɗinsa ya buga ya ce shekara kaza yana bacci ya ce da ka da safe buroshin minti biyu yake sai buga minti biyu sau ɗari uku da sittin da biyar sau shekara kaza ya buga ya ce shekarunsa kaza yana buroshi sannan wanka ya lissafa mintuna ya buga sau ɗari uku da sittin misali yana wankan minti goma sau ɗari uku da sittin ya yi wankan minti dubu talatin da shida in ka raba su sittin za ka samu awa nawa ne in ka raba su ashirin da hudu za ka samu kwana nawa ne in ka raba za ka shekara nawa yana wanka ya dawo tsayin sagabin madibi yana gyaran gashi shi ma ya lissafa ya dawo gugar takalmansa duk da trafik da ke tsaye da shi in ya hawo abin hawansa kafin ya je wurin aiki zai game da traffic light wuri hudu wuri biyar wannan zai tsaye da shi minti ɗaya duk sai da ya calculator ɗinsu ya ci ƙarshe ya ce shekara ta uku tsaye gaban traffic light inda muna wannan lissafin eh inda muna wannan lissafin na tabbata da za mu rage wasu abubuwa da za mu ci bore lokacin yanzu shi lokacin da kika yi ciki ɗai zuwan ki awo awa nawa kike yi jiran ganin likita to in kika haɗa yawan zuwan ki asibiti da yawan jiran likita za ki tarar da akalla ƙila ke wata shida zaune kina jiran likita amma musulmi shi yana da hanyoyin cin more lokaci lokacin da kike jiran likitan nan ke zo da littafin kira islamiyya kina duba lokacin da kike jiran likitan nan ke buɗe wani kike jawo application na ƙur'ani kina karantawa lokacin da kike jiran likitan nan kina nan kina tasbihi kina kina salati kina kina istighfari a'a ila ma ke malama ce ke dauko exercise dinki kina shirye lesson notes dinki akalla bai lokacin bai tafi a banza ba amma tsakani da Allah nawa ne cikin mu lokutan suke ta tafiya a banza akwai matsala ko babu amma Allah ya taimake mu wannan zamani muna da hanyoyi na cin lokaci ne da kowa tunda na ga yanzu hansa din da rayuwa ne komai akwai a ciki yanzu wannan karatun da muke gashi nan malam na dauka kina iya kina kitchen ma zaki tarkafe wayar kina kina kina hidimomi kuma kira saurare sai zan aiki biyu kike lokaci daya haka ne ko ba haka ba yanzu idan kina cikin mimbarin malamai ko darul fikr ko ah, zauren sunna ko zauren fikr sunna ko wani irin wannan kullum sai an turo miki karatun malamai bakwai zuwa goma a lokutan faraga sadda babu wani abu na yi sai zan kina sauraren karatu an karu ko ba karu ba application ka to kamar qur'ani yanzu da sauti akwai a ciki so da lokacin da kike mofin ɗakin ki lokacin da kike sharan ban ɗakin ki lokacin da kike wankin kwannan ki lokacin da kike ayyukan ki bayan kin sallami yara sun tafi makaranta ke kuma hansa ɗin ki na nara ke luri yana ta karanta miki alƙur'ani wataƙila ma sura da kuke ce makaranta kike maimaitawa idan aka yaka an ci wani lokaci ko ba ci ba to shi sa Allah ta'ala yake ta rantsuwa da lokuta don kowane akan muhimmancin sa idan mun dauka ma wal asr ana nufin lokacin marece to kuma an yi rantsuwa da wal fajr lokacin safiya an yi rantsuwa da wal duha lokacin hantsi an yi rantsuwa da wal nahar lokacin rana an yi rantsuwa da wal layl lokacin dare ashe babu lokacin da bai da muhimmanci ذاك الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة wa ya ku masu imani ku yi ta ambaton Allah da yawa ba abin da ake so kamar yanzu zuciyar kan raye take da faɗin Allah harshen kai na karɓawa ba abin da ya kama tsayinsa kun ga da Allah ta'ala ya jero sifofin masu rabo a cikin suratul ahzab yace innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati wal والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشئين والخاشئات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات بالترى إنن سنقول يا فقيس لذو لك أساسيك والذاكرين الله كثيرا شي دول سأيويتا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ده كما لبيك تمسى الغنيمة الباردة ganima ta ruwan sanyi ba wahala kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila arrahmani subhanallahi wa bihamdi ga su da saukin faɗa ga baki ga su da wajen sikeli ga su Allah yana so su ga su nan take za su kai ka aljanna ba wahala subhanallahi wa bihamdi subhanallahi duk lokacin da kika faɗi haka kin dasa bishiya biyu a cikin aljanna duk lokacin da kika ce la haula wala quwwata illa billah kin dasa wata bishiya cikin aljanna lokacin da kace subhanallah bishiya walhamdulillah bishiya wala ilaha illallah bishiya wallahu akbar bishiya wala haula wala quwwata illa billah bishiya ashe mun yi sakaci da dasa bishiyoyi masu dimbiya cikin aljanna aljanna Allah ya yi ta ya tanadar dama mumine ita amma ayyukan su ne ke inganta ta da ko kina da gidan sai na wata yafi naki ado in kina sakaci sai na wata yafi naki ban sha'awa amma in kina kokari to za ki fi kowa ba haka a taƙaice bayanin ubangiji ɗauke sarki anan shine mu kula da lokaci mu tsare rayuwar mu kar mu yadda ta ce ga banza babu sanda kake ɗan adam kamar sanda lokacin kake amfanin ka yanzu daidai lokacin da muke na makaranta yanzu wani na can wurin neman muku abinci shi ma lokacin sai na amfanin sa haka da kuma ba wani kuma na can yana shiririta wani ma bacci yake lokacin da babu bukatar baccin kaga shi ma shiririta ne wani yana abin da ba lada ba zunubi yana wani wani yana abin da zunubi ba zai jawo masa da haka Allah ta'ala ce innal insana lafi khusr lalle ɗan adam yana cikin taɗewa me ake ce ma taɗewa da ya kamata ka mallake shi ka rasa shi da yawa abinda kana iya kamo shi amma sai ka kyale shi wannan shi ake ce ma taɗewa abinda ba ka iya samun sa tun farko ba rabonka ba ne ba a cewa ka yi hasara don baka same shi ba amma abinda kana iya samun shi amma baka samu ba wata tana nan tana neman mijin aure tana ta roƙon Allah tana ta ba da kambaɗa tana ta ba da kuɗin addu'a tana ta yin sadakoki abinda take roƙon Allah ka ba ni miji wata na can maza takwas tara goma sun zo neman ta tana yanga tana gaye wannan ya zo ba ta sun mai mata wannan ya zo ta diba ƙahonsa faso gare shi ba waye ba ne wannan ya zo a kwalan mota gare shi ba irin shi take so ba wannan ya zo gashi dai gashi dai saboda tana da tsare-tsare irin mijin da take so wanda take gani a mafarki ne ko in yar boko ce wanda ta karanta a littattafan labarai ko ta gani a fina-finai irin shi take mafarki alhali irinsa baya bukatar irinta kunga ta yi hasara abinda tana iya samun shi haka ne ko ba haka kin zauna da mai gidanki kina iya samun kyautatawarsa ta hanyar kyautatawar da zaki mashi domin gwargwadon yadda kuke mana <laughs> gwargwadon yadda muke masa gwargwadon yadda muke jin daɗin zamantake da ku gwargwadon yadda muke sakan muku kuma ni'ima da kyautatawa to amma sai ta takura ma mijin shi kuma sai ya tauye hannu kun ga ta yi hasarar abinda tana iya abinda tana iya samun sa to haka duk rayuwa take akwai taɗewa babba idan ke cin alkhusranul mutlaq akwai taɗewa wadda wadda ke kamawa idan ke ce mu mutlaq alkhusran alkhusranul mutlaq shine ka rasa alkiyama alkhusranul mutlaq shine karasa rasa Allah alkhusranul mutlaq shine addinin kai lalace alkhusranul mutlaq shine kazo zo alkiyama ba e iya ceton kanka baka da aikin da zai cece ka baka da wani wanda zai cece ka su ne Allah ta'ala ta ulaika allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah su ne suka rasa kansu suka rasa iyalansu babu tabewa duniya irin kina tare da miji a ta dahira ya ce aljanna ke ki samu kana tare da mace ta samu aljanna kai certificate ɗinka bata fito ba don ba kai abin da ya kamata ba kuma za ta tai lahira a bata wani miji ba kai ba shi kuma zai tafi aljanna a bashi sama ta ba ke ba babu taɗewa a duniya irin ke shuka alheri ke yi ayyuka na kwarai ke zo makaranta ke yi karatun ƙur'ani ke zauna ke kyautata ma wasu kin samu lada amma a zo alƙiyama lada ke ta tsubuciya tana faɗa cikin fayil ɗin wasu babu wanda wannan ka tabbata gare shi duniya kama mata saboda yawan cin naman junan ku da kuke yawan tsegumi da kuke ki wayi gari azumin da ya ci kowane wahala gare ki ke azabtu kamar zaki mutu ga lada tuli sai Allah ta'ala ce wannan da kika ci naman ta ranar kaza ga watan kaza kika taba mutuncinta ta a kwashe lada a zuba cikin littafin ga kada aiki amma bai amfane ka ba saboda ya faɗa cikin littafin wani ta duk wanda ka zalunta duniya alkiyama haka za a yi da shi za a sakan kama ka a kwashe ladar ka a zuba mashi shi yasa da sallah suke cewa atadruna man al-muflis qalu ya rasulullah al-muflis indana man la dirham lahu wala dinar قال إن المفلس يوم القيامة من يأتي بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه ثم صحب به إلى النار والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم كنت سن matsiyaci muka ce annabi mu matsiyacin da ba taro ba sisi كاين kuɗi ba kayan kuɗi shine matsiyaci yake to kuma matsayacin zai zo da arziki ga ladan sallah ga ladan azumi ga ladan wannan ga ladan wancan amma ya dake wannan ya zagi wannan ya ci mutuncin wannan ya kwaci kudin wannan manzo Allah ya ce sai a rika ɗebo ladan sa ana raba musu in ta ƙare ga wasu ba a biya su ba sai a ɗebo zunuban su a zuba masa sai a wurga shi cikin wuta akwai taɓewa da ta kai wannan to dukkan adam Allah ta ce innal insana lafi khusr kowa na cikin taɓewa ma'ana kowa yana rasa wani abu wanda ya kamata ya same shi da Allah dukkan mu ba muka yi da na sani wani lokaci ba akan wani abu da yawa wani abu in kin tuna sai kice kai wallahi da lokaci kaza na yi kaza da yanzu ba haka ba kuma rabat Allah azza wa jalla al-asbab bi musabbibatiha aw bi musabbabatiha Allah ta'ala ya hada komai da dalilinsa shi kansa Allah akwai abin da zai rubuta miki kaddara ne ya ta ma fa in kin yi kaza duk da rayuwa Allah ta'ala kan sa mata sharadi dukkan munan kwana da ajali ɗaya biyu uku hudu biyar kuma ita abin da ke nufi Allah ya rubuta miki shekara 60 duniya amma da shari'in ki sada zumunta in ba ki sada zumunta za a rage biyar Allah ya rubuta wa Malam Umar shekaru masu ɗimbiya amma da sharaɗi ya ci gaba da karantar da ilimin da yake da shi in ya bari sai a rage masa Allah yana haka يسأل لك سورة الرعد يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ألا نقول يا بني يسو يتبت الدوان دي يسو ورلتات دا شغلوزا فرات أكو أيوكن دي متكي مسكارة من رأيوة ونتأورا بيكي سوى دولي بليين ألا نقيا كارة مسكارة سوى دكنا لكنا مرأيوة Allah na iya ƙara miki tsawon rai saboda kyautata ki ga mijinki da kula ki da 'ya'yansa suke ce to na ga wata ita tana ta tana komai ga 'ya'yan ga mijin kuma Allah ya ɗauke ta sai mu ce shi kuma haka ya so kuma kar karki mamaki ita ma ɗin sai da ka ƙara mata wataƙila da ba ƙara mata ba wasu 'ya'yan ma ba za ta haife su ba da don haka rayuwa tana ƙara tsawo da ayyukan da Allah ta'ala yake so a ƙara amma dai kowane mu yana cikin wani nau'i na hasara kowane mu bai rasa inda na sani sai ta babu dan adam din da bai cewa inda na sani duk wanda an kai sai wani abu ya kufce maka sai kashi ba haka aka so ba to daga nan sai Allah ta'ala ya lissafta mana abubuwan da zamu yi mutsira mutsira daga hasara amma yana nufin al-khusranul mutlaq waccan babbar tadewa wadda za ta sa ka aljanna sai Allah ta'ala ce illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr abubuwa huɗu ne sune jigon rabauta sune mafita daga hasara ka san gaskiya ka yi aiki da gaskiya ka umarci mutane da yin gaskiya ka yi haƙuri akan gaskiya Allah ya jero su da siga ta wato imani da aiki da wasici da gaskiya da wasici da haƙuri to bari mu soma da gaba da ta ɗaya ita ce imani menene imani imani maganar zuciya ce amma tana da alaƙa da sauran abubuwa guda uku imani zancen zuci ne amma akwai aikin zuci sannan akwai furucin harshe sannan akwai aikin gabbai waɗannan hudu imani bai tabbata sai sun samu duka shi yasa mai risala al-imam abu zaid al-qayrawani rahimahullah ta'ala ke cewa wal imanu qawlun wa amal la imana illa bi qawlin wa amal ولا قول ولا عمل إلا بنية ولا قول وعمل ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة imani kenan shine abin da zuciyarka za ta nasa menene matsayin Allah a cikin ranki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa imani shida ya ba shi rukunai guda shida dukkan suna da alaƙa da abin da muka sani ko muka yarda muka gamsu muka natsa cikin mu. annabi sallallahu alaihi lokacin da jibril يزوي مسا تنبويوين نن يطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر كو شيء أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره إيماني دا الله يرداد أكوي الله yarda da Allah ya yi ka yayi kowa yayi komai shike kula da kai shike kula da komai sannan yarda da ba mai iya yi maka sai shi ba mai iya baka sai shi ba mai iya hana maka sai shi sannan yarda da babu wanda ya cancanta ka duka masa shi babu wanda zaka saba ma a kansa za ka yi masa da'a ko da ka saba ma kowa wannan shine imani da Allah imani da mala'ikun Allah sanin akwai su yarda da su duk da baka taɓa ganin su ba kawai da taɓa ganin mala'ika mu shi yasa Allah buɗe Kur'ani da Alif Lam Mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب صفة farko da Allah faɗa kenan a suratul baqara yarda da abinda baka shi ba akwai abubuwan da Allah faɗi game da bala'iku dole mu yarda da su akwai wanda bai faɗi ba shi kenan sai mu tsaya mun dai yarda ɗin kun ga misali ai Allah ta'ala ya faɗi cewa ba mata ne ko sannan Allah ya faɗi cewa bal ibadun mukramun bayin Allah ne masu daraja a gurin sa la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ba su rigan Allah da magana sannan in yayi umarni ba su sabawa أو تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إن الله يأتي أبو باسم فأبقى كما الله يأتي وصم لا يكود سونا ينصر قل من كان عدوا لجبريل فإن الله عدو للكافرين فأولنا إن كان عدوا لله وملائكته وكتب رسلي وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين kun ga ya faɗi jibril ya faɗi mika'il ko to in ka duba qur'ani da sunna za a ga mala'iku akalla sun kai goma da aka faɗi sunayen su har da ayyukansu kamar israfil wanda zai busa ƙaho kamar malakul maut qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un an faɗe shi duk da a bible an kira shi a zara'ilu wasu littafan tafsiri sun kwaso to Allahu alam yana yiwa gaskiya ne sunan shi kina yana ba gaskiya bane a nasi ingantacce ba bala karbi sunan malakul maut in ba malakul maut din ba wana dau ya maliku mai tsaron aljanna Allah ya kira shi malik a'a mai tsaron wuta kenan mai tsaron aljanna ya zo sunan sa ridwan a hadisi eh ridwan sannan Allah ta'ala ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wasu sun ce suna ne sun ce sifa ce amma dai kai da akwai raqib din akwai atid sannan inna lillahi mala'ikatan yata'aqabuna fikum bil-layli wan-nahar kullun da sai Allah ya ku mala'iku su safi na abin da buke yi da asuba su koma sai su wallahi wanci tana cin ta da sabacci tusa dai take dai shi amma wani shi ya tashi ya tafi masallaci wance ma kiyamun laili muka isko bata ma gama ba kusan alfijir ne suke zuwa sannan su dawo bayan la'asar su kai al'umma na kan sallah ɗaya ake ta yi amma wallahi wance mhm sai a faɗi abin da take yi kullum sai Allah ya aiko su akwai albaitul ma'amur wanda mala'ika dubu saba'in ke ɗawafinsa in sun yi yau gobe ba su kuma da har ranar alkiyama gobe su dubu saba'in su har ranar tashin kiyama za ka babu babu halittar da ta yi yawan mala'iku kun daga girman sama ko abin da kuka gani kaɗan ne game da sama amma duk da ka annabi sallallahu alaihi wasallam yace affati samau wa hukka laha an ta'ib ma fiha mawdi'u arba'ati asabi' illa wa malakun qa'imun aw raki'un aw sajid sama tayi nishi ta yunkura manzo Allah ya ce ya kamata ka yunkura domin duk a cikin ta babu inda zaka dora yatsa hudu sai ka asko mala'iki yana tsaye yana ibada ko yana ruku'i ko yana sujuda duk cikar saboda da ba tsayar ta mala'iku ce a shi abin da yawan su to ku dibi yawan mubil adama kai dai yanzu ke a akalla akwai mala'ika biyar tare da ke akwai na dama da hagu akwai na gaba da na baya akwai wanda aka wakkala gare ki yana lurar da ke ayyukan alheri aƙalla biyar kenan tafiyar nan da muke kuna ganin gamu da kafa biyu amma ba mu faɗuwa mala'iku a rike da mu mala'iku Allah ya sa suna support din suna taimaka mana don haka in kaddara ta sai su jaye su barka ka faɗi kenan akwai abubuwa da yawa da muka sani game da mala'iku haka ko ba haka ba to da abin da muka sani mun yarda da shi wanda ba mu sanin ba kuma mun bar ma Allah sanin to sai Allah ya ina nasara sai ce sai ba da annabawa wa kutubihi wa rusuli yadda da littattafan Allah mun yadda Allah ya saukar da littafai wasu mun san su wasu mun san su ba wanda muka sani ma ba su da yawa domin abin da baka sani cikin Qur'ani su ne an faɗi a Taura wanda aka bawa wani annabi aka bawa taura annabi musa linjila wa aka ba ita annabi isa zabura wa aka ba ita annabi dawud sai su suhufu ibrahim wa musa takardu ne allah ya faɗa ya ba ibrahim ya faɗi wasu ya ba annabi musa su kada aka fada sai kuma ƙur'ani da yake a hannunmu to kun ga wajibi ne duk mu yadda da su amma waɗanda allah ya saukar domin sun gaba da sauye-sauye da canje-canje in ban da alkur'ani to amma duk a cikinsu wanda za mu yi aiki da shi wa an zanna ilaikar kitaba bil haƙƙi musaddiƙan lima bayna yadaihi salace wa muhaiminan alaihi matuƙa maka alƙur'ani da gaskiya yana gaskata littafin da suka gabace shi yana rinjayensu, su da ka tun da alkur'ani ya zo babu sauran wani littafi na Allah da yake aiki ya zama abrogated ya san musu an shafi aiki da shi amma dai mun yi imani da shi mun yadda akwai lokacin da Allah saukar da shi kuma Allah ta saukar saukar da littafai a lokaci lokaci daidai yanayi da bukatar mutane da ya saukar da Qur'ani Qur'ani sha kundum ne ya game duk abin da ake bukata babu sauran matsala to sannan wa rusule akwai manzannin Allah wasu na littafan su ba su da wasu annabawan da littafan man ko wasu manzannin da littafan manzannin da gabace suka yi aiki misali an biya bani isra'il banu isra'il sun yi annabawa sun fi saba'in sannan akwai manzanni cikinsu saleh yana cikin manzanninsu shu'aib yana cikin manzanninsu lut yana cikin manzanninsu suna da dama amma dukkan su gaba ɗaya da littafin annabi Musa a taura suke aiki kun ga kenan ba kowane manzo a da littafi ba amma kowane manzo wajibi ne mu yadda da shi wasu Allah ya faɗe su da sunayensu fi tilka hujjatuna wa samaniya thamaniyatin min da ashirin, ala tartibihim zikr Allah ta'ala ce wa tilka hujjatuna asina ibrahima ala na narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim har zuwa inda Allah ta'ala ya kawo su wajen guda goma sha takwas duk manzannin da Allah ya faɗa su ashirin da hudu mun yarda da sunayensu mun yarda da su da sunayensu sannan ya ce ba su kaɗai ba ne da Allah ta'ala ce minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsusum alaik akwai da mun baka labarin su akwai da bamu baka labarin su ba ka ko annabin mu sallallahu alaihi wasallam akwai da bai san da su ba iyaka da an ce mishi akwai wasu banda su to wannan imani da annabawa kenan sai annabi sallallahu ce wal yawmil akhir kaga mun yarda da duk annabawa amma wani annabi ne rabon mu wani annabi ne zamu bi wani annabi ne zamu yi koyi da shi wurin wannan annabi zamu dauki addinin mu kin ga inda bambanci yake to sannan sai ce wal yawmil akhir yadda da alkiyama tun daga mutuwa kowa ya sa ana mutuwa akwai mai tunanin ba zai mutu ba ban taba ganin da bature ya wuta ba irin kwanan nan da suka fitar da wani tsari wai an kusa barin mutuwa sun gano wani abu wanda in dai kana amfani da shi to sai ka ga dama sannan ka mutu babu wauta irin wannan ta'addadat al-asbab wal maut wahid ai kowa da dalilin da yake mutuwa ko ke wani ma babu dalilin haka kawai yake mutuwa ba an shayi ba tana tukin ta bingire kar ki ɗauki hankalin mutane in ba za ki saurari karatu ba kin zo makare kuma kin ga hankalin mutane saboda me hmm? to ya ta yi ya san mamashi ya kira shi ko ya zo ya zo nan kusa gare ni duk ta ɗauke hankali na ni na rasa ma abin da nake ce menene menene muke magana ba da su haka ba da tolerating ana karatu a yanki wanda bai son karatu tafiya ta yake ba zuwa yake da tsarin mutane ba me muke magana eh oh batun mutuwa batun mutuwa muke yawa to kun ga akwai wanda zai ce ba zai mutu ba to mutuwa ita ce mataki na farko na alkiyama amma ma ta qamat qiyamatu da ka mutu kai shi ke na an naɗe littafin da aka kara ta bai yaushe za a yi tashin kiyama yaushe za ka mutu ne magana in ka mutu alƙiyama ta riga ta gama tsayi gare ka to daga nan kuma sai abubuwan da za su faru a cikin kabari mun yi amanna cewa wasu na ni'imtuwa cikin kabari wasu na azartuwa a ciki kuma mun yi imani ana tambayoyi tambayoyin nan kuma Allah ke taimakon bawa mumini ya iya amsa su gwargwadon aikinsa da kusancinsa ga Allah sannan mun yi imani ana azabta wasu ana ni'imta wasu wasu kabri rawdatun min riyadil janna ne a gare su dausayin aljanna ne wasu kuma kabri hafratun min hafarin nar wasu kabri haka musu wuta ake a ciki akwai wanda za a bude masa taga ya hangi aljanna yana shakar kamshin ta ta bacci akwai wanda za a bude masa wuta yana kallon ta yana hasashin ta yana shan bala'i akwai daqatul qabri wadda manzo Allah sallallahu alaihi magana ita wannan har mumini tana shakuwa wani matsi ne da kabri yake yi da an shigar da mutum ya matsa mutum sai haƙarƙarin damu sun haɗe da nawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lauka inna lil kabri baqatan law naja minha ahadun naja minha sa'ad ibn mu'az kabri yana da wata damƙa da yake ma mutum inda akwai wanda kabri ba zai danke shi ba da ba zai danke sa'ad ibn mu'az ba saboda shi da wanda tazza arshin rahman al-maut lokacin da sa'ad ibn mu'az ya mutu al-arshin ubangiji sai da girgiza saboda girman mutuwar amma har shi sai da kabri ya danke shi wannan damkar ku ya hakuri ta dan lokaci ce kuma wanki ce akwai wanda ke samun sassabcin ta saboda sun samu wanki kafin haka nan ba mu son ciwo amma ciwon ajali muhimmanci gare shi saboda zai wanke zunuban ka je kabri bai da abin da zai maka babu su musibbu su ma wanki suke la yusibu almu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin hatta shaukata yushakuha illa hatta Allah biya min khataya duk da kaya kika taka sai an rage miki zunubi to zunubai na taro ba zuwa gaban Allah da Kala kana mumini dole sai an yi ta wanki to wannan damkar kabri ita ba wanke ce sannan a fito cikin kabri lokacin da za a fito أي أي مكاشة هنكي في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة أي شكرة دبو خمسين وني تاني أما أو شكرة دبو أما وصي الله يسوي كي مصشي وصكو مصشاوية وانا حرسي يتنبع إنا أكيد أي زجاجة كامن تقولي كذا إيجا شو وين وين هذا الجاهلين كذا شيء بيترد قوس لوجا يا وجهي a zo maganar tsallakar siraɗi ba za a ce wurin siraɗin ba sai a yi hisabi a auna ayyukan mutane a auna su kansu mutane kowa a bashi a bashi katinsa na awo na abin da ya samu da makinsa sannan a zo zuwa tsallakar siraɗi wasu tsallake kamar walƙiya wasu kamar sandi ta wuce 180 wani kuma ya zo kamar bisa keke wani ya zo yana daddofa wani yana gurfani yana wani a gurfani yana gwaggwaljewa wani ya wuntsila cikin wuta wani ya tsallake ya shiga aljanna can bayan an tsallake siraɗi nan ne za a sha ruwan saboda a kawar da wahalar duniya da ta kwanciyar kabari da ta tsayin kiyama da ta tsayin wurin hisabi to in kika sha wannan ruwan shi kenan la yazma usharibuhu ba'dahu abada kofunan yan audadin taurari billions ne a nan salasa da kansa zai shayar da wasu mutane don kika karbi kofin nan kika ɗibi ruwan alkausar kika sha sai ki wani nishi sai ki ke dawo fresh kamar yau aka halicce ki duk wahalhalun da aka yi duniya da fada da kishiya da fada da uwan miji da rikicin kannin miji da rashi da talauci da ciwo da duk wahalar duniya da wahalar kwancin kabari da tsayin kiyama sai ki ji duk ke dawo fresh ke samu lafiya ke samu sa'ida to da nan sai wucewa cikin aljanna duk wannan yana cikin alƙiyama abin da ya kamata bai imani da shi sannan annan sara su ce wa tu'mina bil bilƙadar khairihi wa sharri imani da ƙaddara. cewa duk abin da ka gani duniya Allah ya tsara shi kuma bai halicci duniya ba sai da ya gama mata master plan yanzu makarantar nan muke ci ai gida ne ko ai inji da aka kira ya zana kan takarda ku sannan daga baya zo ya aiwatar to ubangiji sai dai masta plan na duk rayuwar mu gaba daya ku kan da jinjirin ki ke nan rubuce ki tun ba halittu sama da ƙasa duk abin da ake duniya su malamai sun kasa kaddara martaba hudu na farko al'ilmu ko bai Allah ya san da shi ba abin da Allah bai san da shi ba na biyu alkitabatu ko mai Allah ya rubuta shi ba haka ɗaya ba rubuce yi? na uku almashi'atu Allah ya so faru su haka ya haka yake so ya faru sannan na hudu al'ijad sannan ya samar da abin da haka kenan Allah ta'ala shi ke riƙe da remote na controlling komai da komai na rayuwa ba abin da zai faru ba yadda ya tsara shi amfanin wannan shi ne kullum in abu ya faru ko da abin damuwa ne sai ki samar da ki sauki ki san cewa duk duniya in ta faru ba ta iya hada faruwar shi haka don haka Allah ya remotin da shi haka Allah ya danna remote din zai faru kuma dole ya faru don haka kaddara mai kyau maras kyau mai daɗi maras daɗi duk in sun faru na waye na Allah ne to wanda ya cika waɗannan rukunan shi ne mumini amma imani haɗe yake da aiki don haka sai Allah ta'ala ya kawo magana ta biyu ita ce wa amilu salihat haka ta ni mumini ne amma dai ni sallah bata dame ni ba ba zai yi ba imani haɗe ki da aiki da haka ko ina Allah ta alaƙi ta illal ladina amanu wa amilus salihat wuri 83 Allah ya magana imani haɗa shi da aiki to menene aikin kwarai aikin kwarai shine duk abinda idan kai shi ka cancance mu a wurin Allah aikin kwarai shine duk abinda idan kai shi ka cancanci lada aikin ƙwarar shi ne abinda in kai shi yana kai ka aljanna don haka yadda kuka ji mun kasa imani wannan aiki da kike ki daina ya kasuwa rufe ita shugaba 'yan kasuwar makaranta eh su ba ta zuwa cewa waje ta buɗe supermarket kun gani ɗaukar hankali ni nan take bayani ya kubce ko kuma kun cika ɗaukar hankalin da mi aiki aiki ko tare da imani ni mi a kudu wanda ta yanke karatu sai kuma karanta ta yi mata tara don ta yanke karatu ta hana wani abu wadda kai sai an dan yanki wa amilu salihati muka ce ko abinda nake so in ce dai shi ma imani shi ma aikin kwarai akwai wanda a zuci ne sannan akwai wanda a harshe ne yanzu misali karatun ƙur'ani da harshe ake wannan ibada ku to da zuciyar ana aikin ƙwarai ki kudurta alheri ki fatan alheri ga mutane da sauransu sannan ana aikin alheri ana aikin samun lada daga gaban ana yi da abin da aka mallaka ana yi da kuɗi yanzu misali sallah ba aikin jiki ba ne da kuma harshe Haɗe da zuciya zuwa hajji wahalhalu ne daga jiki ake ɗaukan su da sauransu to aikin kwarai mataki-mataki ne wani ya fi wani don haka a kullum idan abubuwa suka haɗu adiba me mai yafi a kowane lokaci adiba me ya dace da lokacin ranar asabar ce karfe goma saura kwata abinda ya fi komi muhimmanci tafi makaranta an kira sallan magariba a rana ta abin da fi muhimmanci ɗauki butaye ban ɗaki ke alwala ta yi zuwa sallah lokacin sahur katin asuba abin da fi kuma muhimmanci yi istighfari ramazan ya kama abin da fi kuma muhimmanci yi sahur ki ɗauki ibadar azumi mai gida ya dawo abin da fi kuma muhimmanci mai gida da sai ta ce ni karatun ƙura ki bari ne ai karatun ne ya fi a kan mai gida a ba da yanzu da mai gida ya dawo ga daga aiki ba duk wani aiki yanzu mai na alheri ajiye shi ake kai an yi entertainment mai gida an samar da natsuwa da kwanciyar hankali gare shi kai ba mai gida ba ba kuwa in ta zo wadda ya wajaba ki karba duk aikin da kike wajibi da ki ajiye shi ki karbe ta saboda yanzu lokacin ta ne so shi kenan aiki na kwarai yana da lokaci amma ya za mu gane aikin kwarai sai mun duba abubuwa guda uku na farko Allah ya ce a yi shi ma'ana haka annabi ya karantar da a yi shi na biyu don Allah kika yi shi na uku kin gina shi kan imani domin duk aikin da ba a gina shi kan imani ba fa banza ne وقدمنا إلى ما عملوا من أمل فجعلناه da Allah zai أن aikin su ranar أيكين ya bi iska إسكا da amfani. saboda mi saboda ba su dora shi kan imani ba wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi ba abin da ya hana karɓi aikin kafirai sau sai don kafircinsu subhanallah don haka in babu imani aiki bai tasiri shine foundation Da ka Allah ta'ala kita man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون دوان بيي أيكي نقري نمجني كومتي وهو مؤمن أمانة بإيمان لك شرقيني وانا ينانون إنك كيدك كي شركة تو قبات لك يوروس فاونديشن ني أيكي ولقد أوهي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين balillaha fa'bud wa kun min shakirin mun yi wahayi zuwa ga andabawa kafin ka kai ma manzo Allah mun yi maka wahayi cewa ka sanar da mutane in kai shirka duk ka rusa aikin ka don haka in ci shekara arba'in da sallah da azumi da zumunci da biyayya da ciki da haihuwa da goyo da tarbiyya da biyayya iyaye da tamiji da kyautata makauta duk abin shirka guda duk tana rusa su mugun sanadari kenan sanadarin shirka guba ce virus waɗanda suka iya san kwamfuta a cikinku sun san virus ke shekara bakwai kina tara software da hardware da wannan da wancan kwamfuta a rana guda virus guda in ya harba duk sai wargaza duk abin da a cikin kwamfuta to shirka haka take virus ce babban hatsari ce tana rusa tauhidi da ta rusa tauhidi shi ko aiki ya zube to sai ce wata wasau bil haƙƙi. abu na uku bayan in sun yi imani sun yi aikin kwarai suka rika wa'azi cewa a riƙe gaskiya kun ga shi ba sanin gaskiya kawai da muhimmanci ba ba aiki da gaskiya kawai da muhimmanci ba har da karantar da mutane gaskiya Da haka ku yi ƙoƙari Allah ya ɗaukake ku Allah ya zaɓe ku ya sanya ku ɗaliban ilimi ku yi ƙoƙari ku zan kuma malamai masu karantar da wasu gaskiya sannan ku zan masu faɗinta ba masu kauce mata ba tsakaninki da abokiyar zamanki tsakaninki da makauciyarki tsakaninki da 'ya'yanki tsakaninki da maƙauta tsakaninki da kowa da kowa ya zan duk wanda ki ga alherin da zaki nuna mashi ki nuna mashi ba wai nake kawai ba akwai 'ya'ya a cikin gida amma wanda ya dame ki wanda kika haifa wannan kuskure ne ce ai kowa kabarinsa daban duk wannan kuskure ne baki kubuta daga hasara sai lokacin da ya zan wata wasau bil haqqi kina cikin masu wasici ma mutane su rike gaskiya in kin ga alheri ki dawo su gare shi ki nuna masu shi sannan sai Allah yake wata wasau bis sabri kuma suka yi wasici da hakuri domin duk rayuwar gaba ɗaya kan hakuri aka gina ta ku dibi rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene ya taba samun ku na wahala wanda kuka ji annabi bai taba shiga irin sa ba hmm? ya tashi an tura shi ƙauye ya yi kiwon tumaki ya zo ya shiga ginin ka'aba da shi aka yi aiki Allah ya aiko shi annabi babu irin gane da arkane da ba a gwada mishi ba in an sa kuɗi yake shi ɗiya biyu mata an ka sako mai rana guda in zazzaɓi yake damun ki manzo Allah ya zazzaɓin da sai da safe suka ce ba mu taɓa ganin ciwon irin naka ba sai ce saboda lada biyu gare ni ciwon ni ma linki biyu yake bani in kun shiga wata musiba kun yi gudun hijira annabi ala tilas sai bar garin su ya gudun hijira ta makka ta ta madina in kina fama da an an wautar da ki ana muzanta ki karewar muzantawa ta fi, manzo Allah na sallah a ɗauko mahaifar raƙuma a ɗora mishi bisa wuya saboda wulaƙantawa in kina ganin 'ya'yanki an mai da su 'yan bora ana wahalce su ya amir salasa ya rayu da shi da sabbansa a cikin makka sai da suka shekara uku ba a sai gare su ba a sai musu ba a aure gare su ba a aure musu ba a yi musu magana isolation total isolation in rasuwa aka yi miki manzo Allah shekara guda cikin wata guda cikin sati guda ya rasa turaku rayuwarsa guda biyu da Abu Talib da Nana Khadija in 'ya'yanki ke mutuwa manzo Allah ƴaƴa bakwai Allah ya bashi duk shi da shi ya turbude su da hannun shi wanda ya barin kafin ya mutu sai da faɗa mata tsakanin da ke ba nisa wata shida kai bayan shi Nana Fatima to wani irin matsala ce a duniya wadda ba a gani ba amma wata da ta shiga matsala sai ta ɗauka ita Allah bai so إن أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل waɗanda Allah ya fi kowa jaraba su ne annabawa sannan wanda ya fi sannan wanda ya fi sannan sun haka jaraba tana iya nuna naki matsayin amma fa ku sani jaraba guda ba shekaran jiya wani ya turo min tambaya cewa wai gaskiya ne idan baka ka rashin lafiya ka caji imanin ka nake ba gaskiya ba ne ai jaraba ba ga rashin lafiya kai take ba wata mugu biji maƙetaci ake jarabtar ta da shi wata ɗakin ƙararre wata kishiya ko makauciya fitinanniya ko ba haka ba wata halin rayuwa ga abin da take so kuma mai samuwa tana ganin kawayenta duk suna da ita ba ta da kowa da inda Allah ke biyo mishi da jarrabawa muradi shine ba ki fi daga hasara sai kin zan ba mai haƙuri kawai ba mai gudanar mutane su yi haƙuri yan uwa lokacin da ya kamata mu tsaya yayi kuma wannan sura kasance ta bakan da sura da an so a ƙara faɗaɗa bayani sai da haka ma yana yiwa amma dai wa'azi ba ba yawan surutun ne wa'azi ba muradi a isar da saƙo innal kalama idza tala amal wa idza amalla akal wa idza akalla a'al wa khairuhu ma qalla wa dal da haka mafificin magana ko mafificin magana ita ce wadda an takaita ta kuma ta isar da saƙo da fatar wannan saƙon ya isa Allah ya ba mu iko aiki da shi Allah ya samu cikin masu riba ya ana musu shiga cikin masu hasara da taɗewa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala ala abdi rasuli muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dokta Allah ya saka da hairi abinda kai muna tunatarwa a kansa Allah ya sa ya zama muna sanadiyar shiriwa kuma ya ba mu ikon aiki da shi na ya saka da haiti ina jin kilan sai eh, muna da yan tamboyi da taron na idan tambayoyi sun shafi karatu za mu ansa su mu haɗa su sai rekod ɗin mu idan ba su shafi karatu ba sai mu kashe rikodin mu mu ansa su akwai wasu tambayoyi cikin karatun da muka yi to inda tambayoyi su ba cikin karatu ne bari mu dakatar da rekod wanda shi za mu watsa mu mutane